بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبرت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنا أمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد To, bismillahir rahmanir khamisu fil riba wa na biyar ga sha'anin riba da kuma canji. Wato riba da kuma riba ka kawai da riba wajen canji kuma. Kala Allah ta'ala, Allah maɗaukin sarki ya ce, ya maƙon riba, Allah na ɗebe albarkar dukiyar da an kai riba da ita. wayar bi sadaqati yana sa albarka ga dukiyar da aka sadaka da ita wallahu la yuhibbu kull kaffarin Allah ba ya son duk wani mai yawan kafirci a fimin kuma mai yawaita aikin sabo wato Allah ba ya so ana bi da haifa radiyallahu anhu kala naha annabi sallallahu alaihi wasallam an kama ne kalbi annabi ya hana cin kuɗin kare wato mutum yayi kiwon kare ya sai suwa annabi ya hana cin kuɗin kare wa samanin dami kuma ya hana cin kuɗin jini wato a ɗibi jini a su a anshi kuɗi duk abin da ya cuɗanya da jini to ko menene ya cuɗanya daga jini to an hana a jini shi kam an hana a sai da shi wa saman abin na wa samani alwashima da kudin mai tsaga mai yin tsage wal abin nan da wadda aka wa tsage kun san akwai tsage da mata ka yi na abin nan na asili wato wanda suka yi na asili mata suka yi wa mata ana yi wanda aka yi don a nuna asali ana alfahari uwayensu su ne kaza to amma wasu malamai sun ce har da na, na kara ya shiga ciki domin ko shi mahi yawa ne yana da asali da wa'annan na abin nan na na kabilanci wa akilin riba da mai cin riba wa mukilihi da wanda yaka wakiltawa wajen an so mai riba wa samanin musawwir da kuɗin mai hoto akwai hotuna waɗanda shari'a ta halitta akwai waɗanda ta haramta A hotuna irin waɗanga na batsa da aka yi ana nuna tsiraici maza ko mata haramun ne saboda wannan tsiraice zama na haramun saboda an yi abin da an ka haramta da shi shi yasa ya zama haramun hoto wanda aka bautawa bauta ma wani ba Allah ba haramun na hoton da an ka yi don haramun shi ma haramun na a hoto irin waɗanga da aka yi na manyan malamai da shehunan malamai ana yi yi don mutane su bauta musu to don haka shi ma wannan hoto haramun na duk hoton na an kai wanda asali ne abin nan da aka son a nuna shari'a ta haramta shi ta haramta a nuna shi to hoton da an kai na wannan abin to haramta wannan da shari'a ta haramta to hoto ne haram to eh, wanda dai ba na bauta ba in dai cikin ba su bayyana tsiraici ba sannan asali ne ba na haramna ba eh ba a ce mai haram sai dai in an kawo wani abu na haram ciki to haram amma in dai ba a kawo wani abu na haram ba ba a ce mai haram wannan hadisi rawahu bukhari bukhari ya ruwaito wannan hadisi wa an jabir radiyallahu anhu qala jabir ya ce la'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba manzo Allah ya la'ani mai cin riba wa mukilahu da wakili ne wa katibahu da marubuci ne wa shahidai da shaiduri ne biyu wa qala hum sawa'un yace su duka duk da suke ga zunubi saboda aikin da sun kai duka shari'a ta haramta shi don haka shi yasa su kuma abinda sun ka samu ga wannan aiki su kuma haramun ne suke yi rawahu muslim wa abu dawud wa tirmidhi amma likibina awtin radiyallahu anhu qala iltamasu sarfan bimi mai ati dinari Maliki, ibn aus ya ce na bi da canji na dinari ɗari. ban samu ba fada ani dalhatu bin ubaidillah sai dalhatu bin ubaidillah ya kire ni fatara wannan muka yi yarjejeniya da ni da shiya wato na yi ta bida canjin ban samu ba shi wannan bawan Allah sai ya kira ni don ya yi min canji wata wannan muka daɗe muna maganganu da shi ai ta kallam na fi sarfi muka yi ta magana kan canji ya ce zan canza ma akan naira goma goma misali ina cewa ban yadda ba a naira ashirin ashirin za ka canza mu muna ci yana cewa to wani canza ma kan sha biyu haka dai ai takallamna na ai takallamna fi sarfi muka ita magana wato ciniki da canjin da ƙarshe wata faƙana alaihi sai mun kai ittifaƙi bayan mun yi jayayya mun yi ta ciniki har mun kai ga matsaya wadda za mu yi canjin shi na ya ce hatta istarafa minni har ya gamsu da ni wato ya yarda mun kai ittifaki da shi kenan fa akaza zahaba ya karɓi zinari ya kalliba hafi ya digi yana jujjuya ta ga hannu ne sun makala sannan ya ce to tun da mun kai matsaya zan canza ma akan kuɗi kaza to ka jira hatta ya atiya ni hazini har yaro na ya zo mina gaba daga daji ya tahi yana tahi da kuɗin wa umaru ya sama'u umar dan hadabi yana ji an yi ciniki mun gama wai zai anshi nau amma <coughs> zai nau amma nashi sai yaro ne ya to ya kawo faƙala sai umar ya ce wallahi la ta ta ta'khudha minhu wallahi kakka rabu da shi sai ka anshi naka gare shi <coughs> ya zaka bashi naka shi ko nashi ce sai an jima kakkarbe da shi sai ya baka nashi kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah yace ce azabu bizahabi riba a canjin zinari da zinari riba ne illa ha'a wa ha'a sai kawo an shi ya kabaka ya kawo nashi ka bashi naka hannu da hannu kenan in ba haka nan ba duk cinikin da za ku yi na wannan canji tore ba ce za ku yi sai dai ha'an ha'a. walburru bilburri eh, alkamar da aka ce ma alburru idan za a yi hororanta da wata irinta illa ha'an ha'an shi ma sai kawo an shi sai hannu da hannu alkama ce wanda aka ce ma alburru suna alkama Ah, amma kun san wata ta wata kyau kun gani yanzu kamar munan gero gero abin na ɗan arewa ya yi geron neja ba ɗaya suke ba wangana nan ya yi kyau shi ya sa yi tsada to amma sunansu gero duka to ya halitta a yi canji ka ba shi na neja ya baka nana amma babu ƙari kuɗi guda namu nan ya yi tsada ya yi na neja tsada shi ko na neja wani lokaci ya an ka yi kunu da shi ya yi abiki shi ko wanga ya an ka yi kunu da shi ya yi kyau kuma ya yi daɗin kurɓa kun ga kowane da nashi to ya halitta a yi cinikinsu ka ba shi sa'i biyu don shi na neja ya kaso kai ko ya baka sa'i biyu na arewa to ya halitta amma bai halitta illa ha'an ha'an sai hannu da hannu kawo shi sai hannu da hannu bai yiwa ka bashi na kai ce na shi to ka bari in an jima za a kawo bai halitta haka eh ba ai canji na za a yi wa sha'iru bi sha'ir alƙamar da ake ce ma sha'ir ita ma in za a yi canjin ta da sha'ir riba in an yi jinkiri riba ce illa ha'an wa ha'an sai hannu da hannu wa bi tamri dabino da dabino riban shi ma riba ne illa ha'an wa ha'an sai kawo a shi kusan dabino akwai ko yanzu nan dabinan gana mu ba ɗai suke ba kuna gani akwai wani dabino da aka zuwa da shi da Nijar mai gari in an ka tauna shi zaggari kuma yana da zaki ya yi wanga dabinon da ba shi ba to ko da iri ne ne sai dai in ƙari ya kaso ya sai da nashi ya to ya sai na don nashi ya yi tsada kuna gani ne yan ledan nan jikka guda kudin Nijar yan ledan nan wanda kun ga bai sa'i ba yan ledan nan ba sai sa'i ba eh to guda da biyu amma kun ga jikka guda yake kun ga kusan dubu ɗaya da nawa dubu biyu da ɗari shida take yanzu to kun ga abin jikka guda yake amma wanga ma kun ga nai nawa yake sa'i dubu uku sa'i ma dubu uku to sa'i guda jikka nawa ya kai wannan to amma duk da haka nan kaga sai dai ka sai da wanga ka sai wanga amma bai yi wa ai ma ƙagi illaha an waha'an sai hannu da hannu kuma babu jinkiri rawahul kamsa alaikum assalam a'a bai halitta a ba da gero a yi hororen gero da masara amma ya halitta a yi horon gero da maiwa don duk suna gudana duk abu gudana illa dai dan bambancin su kaɗan ne amma ana haɗe su a yi musu zakka gaba dai amma ka gaba ba a haɗe masara da gero a yi masa zakka sai dai ana haɗe ta da dawa ita ko da malle ka san malle ko ba ka san malle ba mai yawa ba ku da ita shar eh, kamar dawa take amma yanka tuwon ta kamar shinkawa ce. to amma da yake duk iri guda na da dawa ana haɗe ta da masara a yi musu zakka guda eh tumaki da awaki ya gudana ai shi yasa kaga hadisi sai ya fara da ambaton ganin ya kare da ambaton shatu don da abu gudana suna gudana al khamsa an ubadah bin samit radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana annabi ya ce azabu bidabi zinari da zinari wal fiddatu bil fidda azurfa da azurfa walburru bil burri alkamar da ake ce ma alburru da alkama ya uwata alburru wa sha'iru bi sha'ir wato alkamar da ake ce ma sha'ir da ya uwata a sha'ir wa tamru da tamri dabino da dabino wal milhu bil milhi gishiri da gishiri waɗanda duk in za a yi awo misalin da misalin tamka da tamka a kai sawa'an da sawa'in daidai wa daida yadan da hannu da hannu duka haka ake gishiri wani ya yi wani kyau kamar da kun ka sani wani gishiri na najeriya na wani ko na nijar na kun ga gishirin nijar ya yi yaji eh amma shi ko in ka gane kamar kazanta amma na najeriya shi ko bai da yaji kwarai amma shi ko ga haske zai kyau to duk in za a yi hurhurensu daidai wa daidai aka yi tun da duk gishiri na in ka ce naka yayi to sai suwa ka so ka sai wanga amma dai ba a yi maka ƙari tun da dai nau'i guda na sai dai ka sai da naka so ka sai wanga amma wa iza khitalafa hadil ajaa asnahu idan waɗanda nau'o'in sun ka canza wa biyu kai ba shi ku sai suwa da da kun ka ga dama idza kana dambe bede in dai hannu da hannu yanzu idan zaka da zinari a baka azurfa to wannan ku sai su a dora kun ka ga dama amma dai ka amince hannu da hannu hannu da hannu babu jinkiri yadan da yadin wa za da fi riwayatin ya kara cikin wata riwaya faman zada wanda ya yi ƙari saboda ya ga wancan da ya kaso ya ɗara nashi kyau a wasa zada ko kuma wanda ya ce a mai ƙari saboda ya ga nashi ya ɗara wanda za a ba shi kyau wa arba da wanda ya kare da wanda ya nemi a kara bai da sun yi riba al'afizu mai karɓa ya yi riba wal mu'udi da mai basuwa fi sawa duk ɗaya suke ga riba duk kowane a ci haram da wanda ya ce a ƙara mai da wanda ya kare da wanda ya anshi ƙarin da wanda an iya yi karin dukansu duk sun yi riba duk zunubin su guda a rawahul hamsa wa lafzu abi dawud da lafazin abu dawud azhabu Zahabi, dinari da dinari tibruha dayyanta wa ainuha da haqiqaninta wal fiddatu azurfa bil fiddati da azurfa tibruha dayyanta wa ainuha da aininta dukan su duk dai suke ita zinari wanda attibru ɗanye wanda ba kere shi an ya koma daidai ba da shi da wanda an fi kere duk hukuncin su guda babu ƙari duka sawa an bi sawa an yi yadda bi dai an na radiyallahu anhu kal na han nabi sallallahu alaihi wasallam an bai usubrati min at A abin nan jabir ya ce annabi ya hana a sai da buhu an bai usubrati annabi ya hana a sai da buhu min at na dabino la yu'lamu makilatuha wanda ba a san ko ko sa'i nawa ta ba bil kaylil musamma min at da dabino wanda an ka suna ne na dabino yanzu idan mutum ya da kunshi gudan babba ya yi girman buhu amma dai ba buhu na ba shi buhu an san yana ɗaukar sa'i kaza to shi wanga kunshi ba a san ko sa'i nawa ya ɗauka ba to ba ya halitta a baka shi ka ba da wanga buhu da ka san ko sa'i nawa a ciki ko da wancan ya yi girma bai halitta sai an san na kowa yanzu kun ga buhu irin wanga namu akwai buhun kwarai akwai wanda ba na kwarai ba mai yawa buhun 'yan sakai ba na kwarai na ba za ka ji buhu yana ɗaukar sa'i saba'in da shidda, to na 'yan sakai kila iyaka ce ɗauka buhu hamsin da wani abu eh amma sai su ce ai sa'i ai buhu sa'i kaza ai ka ɗauka to haka nan na buhun ƙwarai amma buhun ƙwarai ma wani yana ɗauka sa'i saba'in har da kusan shidda buhun ƙwarai amma na 'yan sakai in ka ji sun ce ma wannan buhun mai toliyara to tole ya ɗaya gare kila ma kaɗan ya wuce janyi yana waɗanga da suka yi yanzu kwanga jangaye ma yanzu suna aka yi wa dogaye sai a yi musu toliya a ce buhuna mai toliya to kwanga shi ma layi makila tuwa ba a san ma ta ba to sai dai a yi cinikin ta sayi ta ya halitta ka sai buhun amma a ce ka ba da a baka wannan buhun na yan kai wannan ba a san ko ko sa'i nawa na ba ka ba da buhunka na gida wanda kai ka san ko sa'i nawa ka ɗauka buhun ƙwarai na bai halitta wannan kun ga wata matsala ce da an kasa gyara ta ƙasar ka an kasa yadda za a yi a gyara ta yadda kai kuna ganin buhunan su wadda kun ka ga buhun tattasai kun ga buhun tattasai a yi jan gina amma kun ga wanda an kai shi dogo ya yi jange shi ya yi jange tsawo amma bai yi faɗin buhu ba to kuma suna ne buhu to ya ka to lissahi za a mai lissahin abin da buhu ka ɗauka buhu sa'i saba'in da bakwai har da takwas wani to shi ko wani sa'i hamsin na da wani abu shi sa kun ka ga su wasu 'yan sun je kasuwa in dai har san in saka suwa sa'i sa'i za su yawo har su yi buhu to irin wayan na yan na tsukakin nan in ka inda su za ka awo in ka so buhu biyu kana uku da na yan saka mai tole nan da ka gani in ka so buhu biyu na kwarai kana uku da shi katon nan da ka gani mai tole a tsawon manza na gare bai da faɗi faɗi ne na can kowa haka na an karo shi tun da yanzu ma masu buga buhun su ne musu irin wanda suka so tun da su ‘yan sakai sun hiso wannan matsaccen nan don su je daɗin cin amana da zalunci da shi in ma na ƙware na kuma an sun ka sau sai a dahi in an ka dahi sai ya tsuke ya mace roba ta da ta ji wuta don mace ta kai to duk dai abin da ba a san sa'i ne ba to ba halitta a yi ciniki ne a ba da sa'i sananne a anshi wanda ba a sani ba ruɗi na yana yi wa anshi buhunka ka san sa'i goma a ciki ya baka nashi buhu ashe sa'i goma sha biyu a cika kaka ƙware. don bai san kona a ciki ko ya baka nashi buhu naka sa'i goma a iska nashi sa'i bakwai ka ga ya ƙware ka don haka sai an san kowa ya san na wani sannan eh koyon kunshi na cinikin kunshi a kai da ba a ce a sa'i kaza na diba dai abin da ka gani ka sai wani bi kai kwara wani bi a kware ka in ta tsama ka wayo an abin min hali abin min hali radiyallahu anhu kala ya ce sa'altu albara'a na tambi barrawa an sarfi game da canji to kun san su malaman sahabbai kowa abin da bai sani ba bai sa kai da na tambayi abin na in ji bara'u in je abin min hali ya ce na tambayi bara'u game da canji wa ya ce sal zai da bin arkam ta yi ka tambayi zai da bin arkam fa a alam ya yi da sanin matsalar canji don shi sana'a ta yana ni ba sana'a ta ta kana tambaya ta abin da ba sani ba a zai zaidan sai ni ta ni tambi zai da mini arkama ɗai kamar wada malam bara'u ya ce min faƙala shi ko yana tambaya ta sai ya ce min salli bara'a ke ka tafi bara'u ya yi ni sanin canji shi bara'u da an ka tambaye ya ce a tai a tambi zaidu aka tambi zaidu sai zaidu ya ce o oh, ai bara'u ya ka san bara'u ya ce na san shi bai san da wurin bara'u ake ba ya ce ce ka tambaye shi ya yi ni sanin canji fa a a'lamu shi ya yi sanin canji to sai nace shi mun tashi wata wasan na yanta wajen a wajen bara'u su duka sun yi min fatawa sun makala sannan suka ce na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an bai ilwariki da zabi annabi ya hana a sai da azurwa da zinari dainan bashi ka ba da azurwa a baka zinari amma bisa ga bashi ya zama kai ka ba da zinarin ka yanzu azurfa ta sai jibi an hana haka nan rawahu muslim wal buhari wa lafazu lafadinsa in kana yadan biyadin in ya zama hannu da hannu ne fala ba'asa babu laihi wa in kana nafi'ata in ko bashi na ka ba da naka nashi ko sai wani lokaci fala an hana wannan bai halitta ba wa qala ibn umar radiyallahu anhu ma kuntu abi'ul ibila bil baqi umar ya kasance yace na kasance ina sai da raƙumi can baqiya fa abi'u na niri ana ciniki ana waɗan dinari goma ina waɗan bambari ba dinari goma sha ɗaya kun ga da dinari akayi ta ciniki kama ana cewa naira kaza naira kaza har an ka kai gaba kaya in an ka tobiya na fa aku ga makana ha alwarka sai a bani azofa da zinari an kai ciniki amma wajen biya sai a bani azura wadda madadin kuɗi na wa ba a bil warqi kuma kai yi ciniki da azurfa ana cewa dirhami kaza na sai dirhami kaza ha akai dirhamin da na bari an ka to biya fa akuzu makana haddana ni da sai a shi dinarori madadinta alhali da dirhamomi an kai ciniki an ka to biya sai a bani dinari dinari zinari na a azurfa ta, sai a yi ciniki da zinari sai a bani azurfa ko a yi ciniki da azurfa wajen biya a bani zinari to wannan abin ya dan rikita ne fa a taito rasulallahi sallallahu alaihi wasallam sai ni zuwa annabi yi tambaya ko wajattu kharijan min baiti hamsa ina tawa sai ni iski ya hito daga gida hamsatu fa sa'altu an zalika sai ni mai tambaya game da wannan ina ciniki da zinari a biya ni wajen biya da azurfa ina ciniki da azurfa wajen biya a biya ni da zinari shin ko ban yi laihi ba fa qala la ba asabihi bil qima in dai in dai da qima an kai zinarin da an ka baka daidai yake da azurfa da kuɗi to babu laihi kun ga kama a tuwa ana ciniki ana haɗa naira dubu kana haɗa a'a naira dubu da ɗari biyu kana haɗe a ɗan an ka tozuya sai a biya ka da dubu dubu ba a baka naira naira ba kidan maka naira naira zalla sai a baka dubu dubu ya halitta ko a baka ɗari biyu biyu alhali da naira naira ka yi ciniki da an ka to ba a biya ka da naira naira ba sai an ka biya ka da manyan kuɗi ko kuma ƙananan kuɗi a asabu sunan wa lafza abi da lafza abi dawud la ba sa an ta'khuzaha bi shi'r yawmiha babu lahi ka anshi zinari ko ka an shi da farashin wannan yini nata saboda shi canji iya kai yana tashi sana'a canji sana'a ce da ba ta da a iyaka ya tana ya faduwa ya gobe sai ta tashi dan haka yace babu lahi idan an sai suwa bi shi'r yawmiha da farashin ranar nan da an ka baka hmm, to duk ana ya kara, irin su sufa ma ke ko hmm. duk ana yin haka da to inda an sai suwa da farashin nan nan ranarta malam tabtarika in dai ba ku rabu ba wa bai na kuma shewa akwai wani abu na kuɗi tsakanin da ka sayi in dai shi shina nan kai kana nan ba ku rabu ba to ya halitta a yi ciniki da zinari a baka azurfa amma a bincika farashi ko na ko ne yake don ka kwarai kuma kai ya kware ka wallahu a'lam wannan kun ga ƙarshen wannan babi kenan babu sha'anin riba Allah ya taimake mu da mu da kowa ya nisanta mu ga dukkan kasuwancin riba kun ga kasuwancin riba ko wajen kila aka ana iya riba don haka ku yi ƙoƙari kuwa bi ƙa'ida yanzu ya makaranta ga sanar yanka aka haku? Eh, in Allah ya so ‘yan shagunan ga yawa na kan in gyara wani in shagon ƙilla akaiwa da shi in ba da sanawa kebe tv da kebe rediyo in sai sha in sai a ganga manya kujeri in haza kaga in samu yara waɗanda sun ka iya in samu su irin umar bahillaci da irin su nuhu eh Eh, in kawo waɗanga in nista su biyan su na kai su in sun ka kille mutum guda duk sun ka kille ma kaza zan ba su ni adda shago na ya azaman yan kujeri na kullum wato yanzu abin da na samu ai sana'a ta mi kuka ma yanzu na to na kama ta kwara ga lahina ai sana'a ce sana'a ce ai ita sana'a ba a ganin lahin mutum in dai sana'a ta halatta yi ni ba da shago na kun gani in suna yankewa su in suna yankewa murtala kun ganin ga shago ga honka tana buga maka iska ga kujera mai taushi kun ga duk sai na haɗa su da kuɗin haya na, da kuɗin kujerina da kuɗin wutata duk sai na haishe su don haka sai wanda ya shirya ka tahowa eh wanda bai shirya ba sai ya tare su can shi zaune bisa dutse <laughs> a ɗebe mai nan ko ka hau kujera kai zaune hankara ba ka iska in na ga ina ciniki ba sai in sa AC ba ha ba bi da kuɗi na ba ai bi da kuɗi na a ba da kunu? Thank you. a'a ba a warwarin gumi da gari gumi ya yi tsada ka sai da gumin ka ka sai gari amma yaudara ba ta halitta wanda ya ɗauki gari ya baka ka ba shi gumi ya kwaye ka kun san ko ko buhun abin na buhun shinkafa ko nawa yake wajen dubu hamsin da biyar yake amma buhun gari dubu ashirin da uku yake dubu ashirin da uku yake irin wani kwa gani cikin makaranta duk guda dubu ashirin da uku yake kowane iri na wannan tashi ta sai suwa ya shi kudin nan masu yawa sai hisse gari mai yawa irin haka nan wanga abu da kaji suna tambaya su ‘yan makaranta suna yi to a bayyana haka nan kun ja ko bai da kyau in dai mutum na son gari ya ɗibi shinkawa ta ya sai suwa sai ya sau gari don duk sa'in shinkawa guda in ka sai suwa za ka sau gari mai ɗan dama ko? to kun gani ba a son a ƙwari kowa musulunci bai son ƙwaruwa da yaudara Alaikun musulam. a ba da hura eh ba a yi hakanan bai halitta ɗauki geron ka ka sai suwa ka ba da kuɗi a baka nono don geronka an san ko nawa yake amma nonon na za ba ka ba san ko nawa na ba amma geronka an san sa'i ko nawa yake hmm? wannan mata na mace amana kwana biyu a ce mutum gero na ya ƙari da masu ba da shinkawa ba su taliya duk mata na ragaye wanda ba su iya motsi shi yasa ai ka san in samo ma'aikata mawara koyar da abinci nan kuma za mu samu mata masu ƙoƙari ko wace duwa da za ta yi sai an motsar da jikinta sai ta motsa don ta iya kowane irin abinci in sun tafi gidaje sun yi kowa kwaɗayen abinci yanzu kaga tuwon kwallo matan almusira sun yi kowa ne, amma ba su iya yi ne ba su yi amma sun yi kowa kwaɗe ne hmm. to shi na naka san ayin samu masu koyawa kyauta za a zanna na a koya musu abinci in samu mata masu iya wannan aikin su ta kyauta biyan su zan yi jinga mai da su ga wata ko nawa zan biyar su su ko matan shi a so su koya kyauta su ko ɗari ba su bai ni zan sautuka ne na ni zan sautuka ne na su ta wa'aye koyar da abinci in sai tuka ne na in sau itace na ba ko da gawayi na kai wadanta kama balbal nan da nan ta eh. inda duk nisa an ka so min yanzu itace na naira miliyan ɗai itace na naira miliyan ɗai sai a yi sai wata guda ana aiki da su hmm. Hmm. wato a koya ma mata nau'in abinci inda da yanka tsere maje ga nan. shi irin waga koyarwa wato kun ga ya hadda injin nisa nan wanda zai yi surwa ya yi gari ya yi komi don yi wannan abin Allah ya abai nawa ba sai ni kasa wanda zan samu wanda zai hake min injimin a yi min sohar wadda za a to a koya ma mutane abinci kun ga da ƙarshe a injiman ɗaya bai suni, ni tun wannan lokaci miliyan nawa da sai su tun wannan lokaci shekara kusan bakwai yanzu don ɗaya a yi abinci sadda za mu dawo almasirar nan na yi ƙoƙari in yi shi don in an ka dawo a ɗan kai musu abinci dai su ci ba tare da sun roƙe kowa ba to sai na kasa cikinsu wanda zai haƙi min injin kuma ban san inda aka samu mai aiki ba har yanzu suna na a jiha ko gobe na samu waɗanda sun kai aiki in kun ji waɗanda sun kai aiki ku samu min albashi na za mu biya su ba kyauta za su yi ba wanda zai mu wani ne muna aiki kyauta albashi za mu biya su su yi muna nika su niƙe namu 'yan mutanen shiya sun ka kawo su biya kuɗi a nike musu nasu illa dai a musu nafiya. amma wani yan makaranta kyauta aka nike musu abinsu so a koya ma yan makaranta abinci da shi su ko yan makaranta masu kwana ciki su ci abincin abinda da ya mu mutanen shiya su iya abinci kowane iri ya zan talaka ya ci abinci mai daɗi don dawo ga kun gani abinci iri-iri ta kai geron ga da kun gani abinci iri-iri ya kai wayannan na ce da su wajen wa'azi kara sun gani abin gana gero na ha gero na aka sarrafa abinci iri-iri duk ga motoci a abin nan shugaban ƙasa ce a dawa musu shi an kaɗa duk cikin motoci sun ka sako shi ha mun ka da su nan abinda kalgo mun ka rarraba masu bin wacce sun ka bi masu hanyawa da sun ka bi masu ina kowa ya yi da yansu duk cikin bayan motoci sun ka sako shi ai gero na ba nawa ba sun ga abinci iri iri daɗi suna har sun karo guzuri ne mm, gero na to iri ne na ka son yadda za su iya sarrafa su san wanda aka sarrafawa su yi abinci talakai shi ma ci daɗi wa da masu kuɗi ka cin daɗi to masu kuɗin jega masu kuɗi na waanda ni dai ba su yi min biyayya shi ya sa duk abin da kawai su ɗauko masu aiki a koyar da irin waɗanda abubuwa ba su yi ba eh, jega ni talakawa su a tare da ni amma masu kuɗi ba su yi shi ya sa da sun ɗauko don unhanin kansu na makarantun nan sun ce su ta ba makaranta ta ba ni makaranta ta ni zan ɗauko yadda za su yi nasu makarantun ne waɗanda an nasu su za su wa amma dai har yanzu ban ga sun yi ba to amma dai na san yau da gobe yau da gobe muna samu wanda za mu yi mun ka samu dai masu aiki wanda ka iya sarrafa injin mukan nan ko yaushe mun ka samu masu iya sarrafa su ko yaushe to mun ka samu kuma mata masu iya koyar da abincin don zuwa kasashen waje yanzu ka ta yi togo ka dauko ma'aikata wannan abu na mai wahala da almaji matan eh, su a basu yi kuma suna su to kaga yadda suna gane ya sai su ta wasu haɗa kai da mu wadda za a yi matansu su yawa yana abubuwa ta abubuwa na waɗanda suke akwai abubuwan da ka damun jita na ƙungiyanci haka wanda ba su dimin unhwanin abu abinda suka tunani wane na ya faɗi abin ba su tunanin unhwanin abu shi eh, shi ka damun jiza eh haka ne shi ka damun jiza a shagunan diba a kaiwa in Allah ya so zan yi shagunan diba a kaiwa kuma zan ba da sanawa ka to ka zanna hankalin ka kwanci ka aji motar ka kai fakin ina da hilin fakin kai fakin inda ina da hili inda za ka yi fakin to kaga sai ya tau, kaga ya ana yi naira goma kace mu baka mutum ya tai gidanka shi ma sai mun ka baka sai ka ba mu ko dubu biyu in ana yi dubu goma sai mu ba da mota ya a tuka mota a kai a kai shi ka yanki ma hmm. ai sana'a ce sana'a ce da ta girma 'yan makaranta ta duka ne koya musu har da 'yan mata ne koya musu ba sai su zan kawa mata ba in an ka sau 'yan mata ra'awa sai a kai su sayo sana'a da ya tani dai Ah, na san halatta in ni cika aljihu na sai mai ah, sana'a dai roƙo abai da kyau sana'a dai ba ta da matsala roƙo na abai da kyau sana'a ba ta da matsala in dai wadda shari'a Allah ta halitta ta ba ta da matsala babu abin da za mu yi kawai sai dai mu ce mu yi wa annabin masalati sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam သမ္မာမာနေယောသမ္မာသမ္မာမာနေယောသမ္မာသမ္မာမာနေယောသမ္မာသမ္မာမာသမ္မာသမ္မာမာနေယောသမ္မာသမ္မာမာနေယောသမ္မာသမ္မာမာနေယောသမ္မာမာနေယောသမ္မာသမ္မာမာနေယောသမ္မာသမ္မာမာနေယောသမ္မာ သလလာလေဩသလံသလနာလေဩသလံသလနာလေဩသလံသလနာလေသလလာလေဩသလံသလနာလေဩသလံသလနာလေဩသလံသလနာသလလာလေဩသလံသလနာလေဩသလံသလနာလေဩသလံသလနာလေ သမ္မာလေဟောသမ္မာသမ္မာလေဟောသမ္မာသမ္မာလေဟောသမ္မာသမ္မာသမ္မာသမ္မာလေဟောသမ္မာသမ္မာလေဟောသမ္မာသမ္မာလေသမ္မာလေဟောသမ္မာသမ္မာလေဟောသမ္မာသမ္မာလေဟောသမ္မာသမ္မာ a Sallallahu Alaihi Wasallam. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم သမ္မာနာရောသမ္မာသမ္မာနာရောသမ္မာသမ္မာနာသလလာလေဩသမံသမလာလေဩသမံသမလာလေဩသမံသမလာသမလာလေဩသမံသမလာလေဩသမံသမလာလေဩသမံသမလာလေဩသမလာလေဩသမံသမလာလေဩသမံသမလာ သမ္မာနေသမ္မာသမ္မာနေသမ္မာသမ္မာနေသမ္မာသမ္မာသမ္မာနေသမ္မာသမ္မာနေသမ္မာသမ္မာသမ္မာနေသမ္မာသမ္မာနေသမ္မာသမ္မာနေသမ္မာသမ္မာ sannan na alewa sannan sannan na alewa sannan sannan na alewa sannan sannan na alewa သမ္မာလာလေသမ္မာသမ္မာလာလေသမ္မာသမ္မာလာလေသမ္မာသမ္မာလာသမ္မာသမ္မာလာလေသမ္မာသမ္မာလာလေသမ္မာသမ္မာလာလေသမ္မာလာလေသမ္မာသမ္မာလာလေသမ္မာသမ္မာလာသမ္မာသမ္မာလာလေသမ္မာသမ္မာလာလေသမ္မာသမ္မာလာလေ သမ္မာနာမေယောသမ္မာသမ္မာနာမေယောသမ္မာသမ္မာနာမေယောသမ္မာသမ္မာနာသမ္မာသမ္မာနာမေယောသမ္မာသမ္မာနာမေယော اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك اللهم بأسمائك الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلوبا خاشعين ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الجناء عن الناس يا رب العالمين اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا فآدنا سؤلنا وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته علينا والرضا بما قسمته لنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تشو بنا عدونا ولا تسوء بنا صديقنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم أحسن عجبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم هد جميع الأولاد والبنات والأهل والأزواج والذرية اللهم هدهم وسددهم اللهم اشفهم من كل داء وسقم اللهم اجعله على صراطك المستقيم اللهم احفظه واحفظنا جميعا يا رب العالمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم آمنا في بيوتنا اللهم آمنا في أوداننا وأسرع أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات